الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أسعد النبيين وأشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن دعا بدعوته وصلنا بحبه إلى يوم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري وحل عقدة من لساني يفقه قولي باهك السلام عليكم ورحمة الله barkanmu da wannan yanki na litinin biyu ga watan zulhijja shekara ta dubu daya da dari hudu da talatin da daya bayan hijira ta annabi sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina wanda shine yammaci na takwas da watan nijanta shekara ta dubu biyu da goma miladiya idan ba a manta ba a wancan mako biyu da suka wuce mun fara karatu akan gabar karatu ta uku ko gabar magana ta uku wacce malam ya kira ta da suna ma alal hadirina ba'da mauti? abin da yake wajibi ga waɗanda suke nan a lokacin da mutum ya mutu menene abin da ya zama wajibi a kan su aiwatar masa sun tike da na shida daga cikinsu shine zai na jin haka ne ya ce an yi jira ba abuhun ba idainihi min mali abu na shida cikin abubuwan da suka wajaba ga waɗanda aka yi wa mutuwa musamman waɗanda suke nan waye da mamaci shine su gaggauta biya masa bashi yace walau ata alaihi kulluhu ko kullihi kuma ko da a ce bashin zai cinye duk abin da ya bari na dukiya baki ɗaya to dole a biya masa shine ya zama wajibi kuma hakan shine kauna da gata a gare shi fa in lam yakul lahu malun fa ala dawlati an tuaddiya anhu in kuma shi bayi da kuɗi ya mutu bai bar komai ba to wajibi ne ga gwamnati ta biya masa ma'ana a ba daga baitul malin gwamnati a biya masa bashi amma in kana jahada fi qada'ihi in dai an san yayi kokari wajen ya biya Allah ne bai huwace masa ba aka kaddara ta gudana aka kaddara ta gudana cewa Allah ya zartar da sai ya mutu da wannan bashi a kansa to wanda ya kasance ya yi biya kokarin sa ne ga ya biya bashin da ake bansa amma Allah bai yassare masa ba bai huwace masa ba har ya mutu ana bin sa bashi to sai a biya masa in ya bar wani abu in bai bari ba gwamnati ta shigo ta biya masa malai ce fa in lam tafa in ita kuma gwamnatin bata biya masa ba fa wa tatawwa bi zalika ba'dhum wani daga cikin al'ummar musulmi yace shi zai biya masa yayi tatawwurin hakan jaza shi ma ya halatta kuma in ya biya masa bakin ya ce in kuma su waɗanda ya suke bin ka bakin ne suka ce sun hakura sun ya ce shi ma ya yi abin da ake fata a sauke masa ko ta hanyar a biya masa ko ta hanyar a yaƙi masa mala yake wa fi zalika ahadith dangane da hukuncin haka kuma hadisai da yawa sun zo a annabi sallallahu alaihi wasallam al-awwal hadisi na farko as-sa'id ibn al-afwan radiyallahu anhu an tafi daga sa'ad an Allah ya kara masa yadda yace anna akahu mata wa taraka salata mi'ati dirham dan uwansa ya rasu ya bar kuɗi dirhami wa raka iyalan kuma ya bar iyali da yawa kala fi sa'ad sa'ad ibn al-aswal yace fa aradtu an umtiqaha ala iyali ni bina wannan kudin da dan na ya mutu ya bari na jira ne tafi uku ba zan biya masa bashi da su ba sai dai in ba wa iyalansa su ci abinci qala yace fa qala li annabi sallallahu alaihi wa sallam sai annabi sallallahu alaihi wa sallam yace da ni inna akaka mahbusun bidainihi ka sani dan uwanka in fa ka biya masa bashin nan ba yana cikin kurkukun lahira sakamakon bashin da duk da kasantuwarsa sahabi daga cikin sahabban annabi duk da kasantuwarsa mai kula da addini duk da kasantuwarsa mai tsaye da sallah mai yin ayyukan alkhairi ya kamata amma sakamakon bashi da ya mutu ana ba manzo Allah yake yana cikin kurkukun lahira har sai an biya masa baki ba ta nan yake da wannan dan uwan nasa farza har faqbi anhu ba ta karabi da cewa ka ba ta ciyar da iyalansa da kudin da ya bari a suka je ka biya masa baki sai ce fa ba hakku fa qabaitu anhu na tafi na je na biya masa baki kuma jitu sannan na zo قلت لك يا رسول الله يا معيش الله قد قضيت أنه إلا دينارين ya masa dukkanin bashin da ake bansa abin da ya rage shine dinare guda biyu cikin dukiyarsa idda atu ma imra'atun a cikin bashin da ake bansa yanzu saura dinare biyu idda atu ma imra'atun wata mata ce ce ita ma tana bansa dinare biyu wa laysat laha bayyina amma ba ta da hujja da take nuna mana cewa lallai da tana bansa din kala duk da haka annabi ya yace a'tiha fa innaha muhiqqa je ka bata maganar da ta faɗa ita ce a bakar ba wa riwaya ba a wata riwaya magana ce je ka bata dinare biyun nan domin lallai abin da ta faɗa gaskiya ne tunda yanzu babu wanda zai mata mutu asali ne a yarda da ita cikin abin da ta faɗa in kuma za a yi mutu to sai an kawo hujja to kaga ko babu wata hujja da za ta yi musu haka tunda shi wanda ake bai bashi din ya riga ya mutu inda shi din yana da rai da shi yake da ita ne sai a a ba ta kuma in ya faɗa haka sai ya zama cewa an ba shi dama ta koya kawo shaida ko ya rantsuwa ko ita a bata haka وانا حديث اخرجه ابن ماجه واحمد da fahimun اسناديه imamu ahmad da imamu امام maja da imamu da san rawaito shi kuma yana da sanadi guda biyu malai ce daya daga cikin sanadan guda biyu ingantacce ne wal akharu mithlu isnad ibn maja shi kuma dayan kamar misalin sanadi ne na al ibn maja ma'ana sanadi ne wanda yake hasan kenan wa sahahahu al-busairi kuma al-imam al-busairi ya inganta hadisin ko sanadin fi zawaid a cikin littafin majma'i zawaid wa manba'il fawaid wa siyaqul hadith wa riwaya thaniya lil bayhaqi zuban hadisin da kuma riwaya ta da aka ce wa fi riwaya sadiqa to wannan riwaya ce ta imam al-bayhaqi wa hiya wa ziyadat li ahmad fi riwaya ruwayar baki ɗayanta da wannan daɗa daɗen imamu ahmad ya rawaito su cikin wata ruwaya tasa asani hadisi na biyu da yake nuna mahimmancin biya wa mutum bashi bayan ya mutu an samura ibn jundab an karbo daga samura dan jundab annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama salla ala janaza samura ya ce hakika manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama yayi wa wata gawa sallah wa fi riwaya sallat subha a wata maimakon yayi wa wata gawa sallah falan man sarafa yayin da sallah kala sai ya ce a hahuna min ali fulanin ahada ko ahadun shin anan akwai ɗaya daga cikin iyalan wani fa sakata sai mutane suka shiru ba su ce komai ba wa kana idza ibtada'ahum bi shay'in sakatu kuma daman ɗabi'a sahabban manzo Allah haka take in ya fara musu magana ba sai masa azarfadi sai su ja su shiru dan ladabi a sai sun natsa sannan kuma sai a amsa masa a cikin natsuwa فقال ذلك مرارا من قال لا يساك ميميت وانا كلمة هل أهابنا من آل فلان من أهد أنا أكوي وانا دقشتين يا واني فلا فلا يجيبه أهد من قال لا يميميت وانا كلمة سأكبا واني أمسى مسا فقال رجل هو ذا sai wani mutum ya ce gani nan ya ma'aikin Allah kala sai annabi ya ce kala kai sai samura ibn jundan mai ruwayar hadisi ya ce فقام رجل يجر إزاره من مؤخر الناس yace sai ga wani mutum ya taso yana jan gefen zaninsa daga ƙarshen mutane can sahun baya faƙalar lamun nabi sallallahu alaihi wa sallam sai da ya iso ga manzo Allah shi wannan mutumin sai annabi ya ce da shi ma man aka fil marratayn al ulayni an takuna ajabtani me yasa a karan farko da na tambaya baka amsa mun ba har sai da kabari na maimaita sau biyu sau uku amma inni lam anuhu bismika illa li khair manzo Allah ce ka sani ba wai na kira sunan ka bane dan wani mummunan abu a'a alkhairi ne yasa yace inna fulanan li rajulin muhimmin ma'asurun bidainihi manzo Allah sai ce hakika wani to shi wani din nan rajulin ne minhum wani mutum ne daga cikin su sahabbai yace to ma'asurun bidainihi anil jannati ka sani wani din nan wanda kai din kana daga cikin danginsa kai din kana daga cikin iyalansa yana nan an tsare shi an hana shi shiga aljanna tun bayan mutuwarsa saboda bashin da ake binsa fa in shi'tum fafuduhu in kun ga dama fafuduhu ku je ku fanso shi ma'ana ku je ku biya masa kenan wa in shi shi'tum fa aslimuhu ila ila azabillah in kuma kun ga dama ku kyale shi ya je ya shiga cikin azabar Allah ma'ana kaga idan ba a biya mutum bashi ba to kenan ba zai shiga aljanna ba dan rashin biyan bashin yana hana masa shiga aljanna duk sallarsa duk azumin sa duk kyawawan halayensa sai an biya masa bashi sannan ya zamo an fanso shi daga azaba an zai samu damar shiga aljanna amma in ba haka ba to a ƙarshe in ba a biya masa ba zai zamo zai shiga wuta ya yi bursan ya sha azaba na gwargwadon wannan bashi da ake bin sa har sai an wanke masa sannan daga baya kuma a dawo da shi gidan aljanna da haka manzo Allah yake da nayi ta kiran ka baka amsa ba ai ba wani mummunan abu bane so nake in baka labarin dan uwanka wani yanzu yana nan an tsare shi an hana shi shiga aljanna saboda bashin da ake bin sa da haka ku danginsa da kuka yi saura a duniya in kun ga dama ku fanke shi in kun ga dama kuma ku bashi har a je a jefa shi a wuta رأيت أهله ومن يتحرون أمره قاموا فقضوا عنه حتى ما أحد يطلبه بشيء ذاك من ذلك صلى الله عليه وسلم يقول إن كجواني daga cikin iyalansa ko kuma wanda yake iya jibinta al'amarinsa to ka ce su tashi su je su biya masa bashi har ya zamo cewa babu wani wanda ake za a samu yayi da awar yana bin sa bashi ma'ana a je a gaya wa iyalansa a gaya wa dukkanin waɗanda aka san majifintan al'amarin sa dangin sa su kewaya cikin gari su tambaya wa ke bin sa bashi duk wanda suka samu ya ce yana bin sa bashi su biya masa har sai sun rasa wanda zai ce yana bin sa bashi in sun yaka sun kwaci dan uwan malam yayi lamba yace wala hu shahidun min hadith ibn abbas rawahu at-tabarani fi al-mu'jam al-kabir wannan hadisin yana da shaida cikin mujamul kabir na imam tabarani wanda ya rawaito shi cikin ruwaya ta abdullahi dan abbas sai dai kuma sanadin waccan shahid din na cikin Mojam sanadi ne wanda yake mai rauni amma asalin hadisin akarjahu abu daud wal nasa'i wal hakim wal bayhaqi wal tayalisi fi musnadi wa kaza ahmad ba'dhum an shabi an samura duk waɗannan malaman sun rawaito wasu su daga malam sha'bi daga kuma samura ibn jundab wa ba'dhum adkhala bainahuma sam'an ibn mushannaj waɗansu su kuma suka ce daga sha'abi daga sam'an ibn mushannaj sannan kuma daga samura ibn jundab shine a dakala bainahuma ai na sha'abi wa samura sam'an ibn ko sam'an ibn mushannaj wa huwa alla wajhi al-awwal sahihin ala sahihun ala shart al-shaykhayn malai ce kuma bisa ga fuskar farko da aka kawo na hadisin ma'ana ruwayar da muka ambata ta samura ibn jundab har zuwa karshe sanadinsa ingantacce ne ya cika sharaɗin imamul bukari da muslim na ruwaya kama kan al-hakim wa wafaqahu az kamar yadda imam al-hakim an-naisaburi cikin littafin mustadrak ya faɗa kuma shamsuddin az-zahabi yace haka ne wa ala al-wajhi sahihun faqat amma ruwaya ta fuska ta biyu hadisin ingantacce ne amma ba wai dan ya cika sharuɗan bukari da muslim ba kuma ba dole bane ba hadisi sai ya cika sharuɗan Imam al-Bukhari da Muslim yake sahihi sai dai sahihin da ya cika sharuɗan Imam al-Bukhari da Muslim to ya fi kowanne daraja cikin hadisai sahihai wanda aka ce wa الأولى والثانية للحاكم رواية تدبا وانت أكتي وفي رواية cewa وانا رواية ما ليكي توا للمسندين سنة مسند قدابي ومسند أحمد مسند أبو داود الطيالسي wa ziyadal ula ziyada kuma ta farko wacce take cikin bakatin nan fa sakatal qaum wa kana idza tada'ahum bi shay'in sakatu ita ce ziyadal ula wa saniya da kuma ta biyin ita kuma ita ce salasan la yujibuhu ahadun mala yace lil hakim wannan kuma dai suna wajen imam al hakim ruwayoyi ne na imam al hakim cikin littafin mustadrak wa kaza salisa wal khamisa hakanan ziyada ta uku da kuma ta biyar to ziyada ta uku ita ce faqala a faqala rajulun huwa za rajulun huwa wannan ziyada kenan ta nawa ta uku ta wata kuma faqala lahu an-nabiy ma man ata fil marratayn al-ulayayn an takuna ajabtani a gane ko ta biyar kuma ita ce anil jannati wa fafduhu ila to ce waɗannan kuma ziyadojin ita ce الرابعة wa والخامسة ita kuma ta imam ta imamul hakim ce ita ma har ila yau sannan kuma a eh, ziyada ta wal bayhaqi athaniya imam al bayhaqi ma ya rawaito da ziyada ta biyu din ita ce fa sakata al qawmu wa kana idza tadahum bi shay'in sakatu wa li ahmad athalitha wa rabi'a ziyada kuma ta uku da ta hudu ita ma imamu ahmad ya rawaito ta bayan imamul al hakim وللطيالسي الخامسة زيادة تبير كما إمام أبو داود الطيالسي يا رويتو تأسكين لتاب سنة مسند وله والآمد وأبي To sannan وسنن ta shida ita ce ta ƙarshe hatta ma ahadun ya tulubuhu bi shay'in to wannan kuma mala yace walahu ta zo ga imamu abu dawud al-dayalisi cikin littafin sa musnad wa li ahmad haka nan ta zo ga Imam Ahmad cikin littafin sa na Musnad wa Abi Dawud haka nan ta zo ga Imam Abu Dawud cikin littafin Sunan ita wannan ziyada ta shida ta karshe hatta ma ahadun ya ko bi shay'in kenan to da ka wannan sune wannan shine abu na shida da ya zama wajibi akan waɗanda suke kewaye da mutum a yayin da ya mutu sai masa na gata. kokarin bincikawa a san yan ana bin sa bashi kuma a gaggawa biya masa in an samu a rubuta cikin duki a cikin kayansa to shi kenan in kuma ba a samu ba to sai a shiga gari kuma a yi ta bincikawa duk inda aka san yana hulɗa da jama'a a yi ta tambayawa wace bin sa bashi domin gashi wannan sahabi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ku je ku duba ku bincika cikin jama'a duk wanda yake muku yana bin sa bashi ku biya masa hatta ma ahadun ya hu bi har sai kun rasa wani wanda yake cewa yana bin sa bashi to shi shikenan الثالثة gabar zance ta uku ko kuma asali hadisi na uku wanda yake hujja ga waɗannan dalilai ko ga wannan magana ta cewa a nemi wanda suke bin mamaci bashi a biya masa akwai hadisin jabir ibn abdullahi kala jabir dan abdullahi Allah ya kara masa yadda yake mata rajulun fa kasalnahu wa kafannahu wa annaqnahu wani mutum ya mutu muka yi masa wanka muka sa masa likafani muka sa masa turare wa wa ba'ana hu li rasulillah sallallahu alaihi wa sallam haythu tuda'ul janaiz muka zo muka aje shi ga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam a inda ake aje masa mamata dan yayi musu sallah inda maqami jibril a wani waje da ake kira da suna makamu jibril kuma azanna rasulullahi sallallahu alaihi wa wasallam sannan muka je muka shelanta wa manzo Allah muka gaya masa cewa mun gama shirya mamacin mun yi masa komai har mun zo mun aje shi a inda ake aje gawa dan kai musu sallah shine summa azanna rasulullahi bi salati alaihi muka shelanta manzo Allah dan ya zo ya masa sallah Fa faja'a ma'ana manzo Allah ya taho tare da mu fatakaffa qubal manzo Allah ya dan yi waɗansu tattaki na tafiya summa qala sannan sai ya ce la'alla ala sahibikum dainan tayu ana bin mamakin naku ba shi. bani na suka ce kwarai ko ya ma ma'aikin Allah ana bin sa dinaran ai dinare bi ake bin sa jabir yake fata kallafa sai manzo Allah ya noke ya ja da baya yake ci gaba da tafiya kana yace da musallu ala sahibikum ku je ku gawa ku sallah fa kana lahu rajulun minna yuqalu lahu abu qatada jabir yace sai wani mutum daga cikin mu wanda ake ce da shi abu qatada yace ya rasulullahi huma alayya ya ma'aikin Allah ni zan biya masa sun dawo kaina fa ja'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam yaqul sai manzo Allah ya ci gaba da cewa huma alaika wa fi malika to shikenan kan dawo kanka cikin dukiyarka kai da kace zaka biya masa wal mayyitu minhuma bari'un shi ko mamaci yanzu babu shi babu su yanzu ba abin sa domin ka ce zaka biya masa dan da zarar ka ce zaka biya mutum bashi to bashin ya tashi daga kansa har a wajen Allah yanzu ko baka biya ba ba shi za a tuhuma ba kai za a tuhuma abin ya dawo kanka fakala na amshi wannan mutumin da yace zai biya aka gaya masa wannan magana cewa yanzu mamaci ya kubuta abin ya dawo kanka cikin dukiyarka sai yace eh na yadda to fa falla alaihi sannan manzo Allah ya zo yawa wannan gawar sallah fa ja'ala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam idza laqiya aba qatada yaqulu Jabir yace tun daga nan manzo Allah in ya game da shi wannan Abu Qatada wanda yace zai biya wa wannan mamaci bashin da ake bin sa sai yace da shi wa fi riwaya a wata riwayar kuma summa laqiyahu min al-gadi jabir ya ce sai kuma annabi ya gamu da shi washe gari bayan an yi wa gawar sallah jiya to da gari ya waye sai suka haɗu da annabi shi wanda yake zai biya wa gawar bashin da ake binta fa kana sai manzo Allah ce ma sana'atta ko ma sana'ati dinaran yaya dinaran nan guda biyu ka biya ko baka biya ba manzo Allah yake da shi kana sai yace ya rasulullah ya ma'aikin Allah inna ma mata amsu je je fa ya mutu hatta kana akhira zalika yace to kuma fa wannan shine karshen haduwar mu da kai ko rabuwar mu da kai sai yanzu da muka haɗu wa fi riwaya al-ukhra a wata riwaya ta daban Jabir yace thumma laqiyahu min al ghadi sai annabi ya game da shi wannan mutum da yace zai biya wa mamaci bashi bayan gari ya waye bayan kwana daya da an binne wancan mamaci din fata da yace ma fa'ala dinaran ya kai da dinaran nan guda biyu ka biya ko baka biya ba kala sai shi ya ce kad qabaituhuma ya rasulullah ai na biya ya ma'aikin Allah qala al'ana hina baridat alayhi jilduhu sai manzo Allah ce to yanzu ne fatan jikinsa za ta yi masa sanyi ma'ana kenan ana gasa shida da wuta ana yi masa azaba da wuta sakamakon ya mutu ana bin sa bashi sai kai da kace zaka biya masa kuma sai lokacin da kaje ka biya masa sannan jikinsa ya sanyi sannan aka cire shi daga azaba kuma aka kai shi zuwa ga gidan rahama sanadi yana nuna mana haɗari da sakacin mutum ya mutu ana bin sa bashi bai yi kokarin biya ba ko da bai biya ba matukar ya kasance mai kokarin biya to Allah ya zai gani yasa kuma hakan na iya sanyawa ya zamo ya dan samu sassauci da dan sauki sauki amma ya mutu ana bin sa bashi bai yi kokarin biya ba bai ma damu da haka ba sai dai ma yake cewa yau ai bashi hanji ne yana cikin kowa da wannan shine makomar da zai je ya tarar Allah ya tsare mu komin ibadarsa komin kirkinsa komin salihantakar wani hadisi ya sarja hakim imam hakim ya fitar da shi wa siyaku lahu wal baihaqi kuma wannan zubi da aka karanto na imam hakim ne wal baihaqi shi ma imam al ya rawaito hadisin wa tayalisi imam tayalisi abu dawud shi ma ya rawaito wa ahmad haka imam ahmad bi isnadin hasan da sanadi wanda yake hasan kama qala al kamar yadda al imam ibn hajar al haifani ya faɗa a cikin majma'i zawaid wa manba'il fawaid mujalladi na uku shafi na 39 wa amma al hakim fa qala sahih al imam al hakim ko yace hadisin mai ingantaccen sanadi ne wafaqahu al zahabi kuma zahabi yace ce wa riwaya al ukra ma al ziyadat ce yace ita riwaya ta daban wacce aka ce wa fi riwayatin ukra a cikin wata ruwayar ta daban to ita wannan ruwayar ta daban ma'a ziyada tare da kare-karen nan da suke cikin baka A inda hum jami'an illa al-hakim duk malaman nan da muka ambata sun rawaito da hakan sai dai imam al-hakim illa ziyada saniya fa hiya lis-salisi wahdahu kuma cikin da dadan banda az-ziyada saniya kari dadi na biyu da manzo Allah yake sallu ala sahibikum wannan ita ce ziyada ta biyu ko to yake fahiya ya tayalisi wahda ita kan imam abu daud tsaya da shi ya rawaito da ita shi kadai banda sauran malamai abinda ya sa ya yan uwa shari'a ta matsa da cewa lallai mutum ya kokari ya biya bashi saboda abin da ake cewa tuwon girma miyar sanama hal jaza'ul ihsan illa ihsan bashi taimako ne kwarai da gaske a ce ka shiga cikin matsala ka shiga cikin bukata har ka samu wanda zai taimaka maka ko da da rance ne wannan ko shakka babu taimako ne farai saboda dai ba wajibi bane in ya ga dama yake ce ba zai bayar ba kuma nawa ne zaka je nema a wajen su suna da shi kuma su hana ka kaga ka kunyata ka gaya musu bukatar ka kuma bukatar bata biya ba amma shi ya mutunta ka ka zo ka gaya masa bukatar ka bai watsa ma kasa ida ba ya taimaka ma da bashi to kuma a ce karshe kuma sai ka mutu ka bar shi da rigima da magada ko kuma ka mutu ba ka da yadda za ka yi ka biya shi ko kuma kai sakaci ka kika biya shi kuma ka kika rubuta cewa yana bin ka wannan da abin da ya kama da wannan na rashin sakantawa da alkhairin da mai bashi ya yi maka ya sa shari'a ta sanya waɗannan narko ga wanda ya mutu ana bin ka bashi musamman ya mutu bisa ga sakaci ko ma ya ci bashin ne da nufin ba zai biya ba har ya mutu to wannan ne ya sanya ubangiji madaukakin sarki ya tanadi wannan narko da wannan azaba da wannan razani da firgici ga wanda ya yi sakaci har wannan hali ya same shi to malam sai ce tambihani fadakarwa guda biyu al'ula fadakarwa ta farko a fada hazal hadith أن قضاء أبي قتادة للدين كان بعد صلاة النبي صلى الله عليه وسلم على الميت hadisin nan na abi kasada wanda ya biya wa wancan mamaci baki na dinari biyu da ake bin sa hadisin yana nuna cewa abi kasada bai biya bashin ba sai bayan manzon Allah ya yi wa gawar sallah to malin cewa ga mushkil wannan kam a cikin sa akwai wata mushkila yace kada sahha an abi qatada nafsihi annahu qadahu qabla salati yace hadisi farai ya inganta daga shi abi kasada da kansa yace lallai ya biya bashin ne kafin a yi sallah amma shi kuma hadisin anan ya nuna mana sai yaushe sai bayan sallah ya biya amma kuma shi abi katadan a wani hadisin da aka ji daga bakinsa yana ba da labarin kissar shi da kansa ya ce ya biya bashin ne kafin annabi ya yi sallah malai ce kama ka yaci kamar yadda bayani zai zo ai kama ka yaci zikir hufil mas'ala kamar yadda batan haka zai zo cikin mas'ala ta hamsin da biyar fakara a sakin layi na waw yace fa in lam تحمل القطة على التعدد فرواية أبي قتادة أفا من حديث جابر yace in dai ba irin wannan abu ya maimaiti sau da yawa ba ba ɗaya ba ba biyu ba to in dai abu ɗaya ne to lallai kenan hadisin da shi abi qatada ya rawaito ko ya faɗa da kansa cewa ya biya bashin ne kafin manzo Allah ya yi wa wannan gawar sallah sai zamo ya fi inganci sama da hadisin Jabir wanda shi ya nuna sai bayan da aka yi wa gawar sallah sannan abi da ya tafi biya mata bashi yace da anna fi abdullahi ibn muhammad ibn uqayl ko ibn aqil yace domin cikin sanadin jabir na tasar wayar akwai wanda ake kira da abdullahi ibn muhammad ibn aqil ko ibn uqayl aqil mukabbal kenan uqayl kuma sai zama musaggar wa fihi kalamun shi ko wannan marwayi akwai zantuttukan malamai a kansa wa huwa hasanul hadith duk dai da maganganun da malamai suka yi a kansa hadisin sa hasan ne darajar sa bata kai ta darajar hadisi sahihi ba fi ma lam yukhalaf fihi amma fa in ba a samu wani marwaicin ya saba masa ba wa amma ma al mukhalafa amma in an samu wani marwaicin da ya saba masa kuma ya fi shi nagarta to fa laysa bi hujja magana sa bata zama wa hujja to kaga kenan anan idan da za a tambaye ka annabi sallallahu alaihi wasallam cikin wannan hadisi na Jabir da annabi ya tambaya wannan mamaci ana bin sa bashi aka ce eh kuma abu da ya ce zai biya masa to yaushe ya biya kafin a yi sallah ko bayan sun yi sallah kafin a yi sallah shi ne domin ruwayar da ta nuna bayan an yi sallah ya biya to ruwayar a cikin sanadinta akwai wannan bawan Allah Muhammad ibn aqil ko abdullahi ibn muhammad ibn aqil wanda shi kuma in a ce ba a saba masa ba cikin hadisi to malamai suka ce hadisin sa hasan ne amma idan an saba masa cikin hadisi kuma wanda ya saba masa ya ji shi nagarta to shi laika bi hujja maganar sa ba ta zama wa hujja wallahu alam Allah ke bar kansa sai al'ula fadakarwa ta biyu yace afadat afaniya ce afaniya fadakarwa ta biyu أفادت هذه الأحاديث أن الميت ينتفئ بقضاء الدين أجل ما ليس جدا ودنا Hadisai suna نونا من تيوا mamaci yana أنفانوا idan an biya masa bashi da biya masa bashin da aka yi idan mutum ya mutu ana bin sa bashi sai aka biya masa to wannan biya masa bashin da aka yi amfanin yana kaiwa gare shi a gane ko ni waɗannan hadisai sun nuna haka yace walau kana min ghairi waladihi kuma ko da wanda ya biya masa bashin ba ɗansa ne na cikin sa ba domin akwai malamin da suke ganin biya ma bashi ba zai yi ba sai wani na jinin ka kamar ɗanka ko mahaifinka ko wani dai ka amma inda wani ne a duniya ba dangin iya ba na baba ya biya ma bashi to bashin ba zai amfane ka ba saboda shi ba danginka bane ba yace wa annal qaba'a yarfa'ul azaba anhu kuma waɗannan hadisai duk sun nuna mana cewa biya wa mamaci bashi na sa a ɗauke masa azabar wannan bashin da ake masa da kamar da yake fahiya min jumlatil mukhassisat kenan kaga waɗannan hadisai suna daga cikin jerin gwanan dalilai waɗanda suke keɓance li umumi qaulihi tabaraka wa ta'ala gamamman faɗin Allah maɗaukakin sarki da yake wa allai salil insani illa ma sa'a mutum baya cin moriya komai a lahira sai abin da ya aikata to banda bashin da aka biya masa bashin kam da aka biya masa duk da ba aikinsa bane ba amma yana cin moriyarsa da haka kenan mutum ba zai cin moriyar komai ba sai ta aikin sa. Ban da bashin da aka biya masa da kuma sauran abubuwa da shari'a ta zo ta togace kamar abin nan sadakatin jariya ma'ana wata sadaka da ya gudana wannan aikinsa ce kuma zai ci gaba da cin ta amma sauran ayyukan da ba ire-iren su ba su kuma kan moriyar su za ta dakata za ta yanke ladan su zai daina saduwa gare shi to sannan waladin salimin ya da ulahu ɗansa na gari da ke masa addu'a kaga nan ma ba aikinsa bane ba aikin ɗansa ne amma kuma tare da haka aikin zai rinka kai masa saboda aikin ɗansa yana da alaka da aikinsa dan shi shi ya tarbiyyantar da yaron har ya zo yake wannan ayyukan kaga sai ya zama kamar aikin yaran wani bangare ne na nasa aikin da ya a rayuwa to haka nan kuma au ilimin yin fa ubihi ilimin da ya koyar duk da shi ya mutu in dai an yi aiki da ilimin to nan ma sai ya samu kamashin to kaga wannan shi ma saboda wani yanki ne na aikinsa tunda shi ya koyar da ilimin lokacin yana da rai to kuma ai aiki da ilimin shi kuma wani bangare ne na kamar aikinsa a lokacin da yake da rai duk da cewa ba aikinsa bane ba kai tsaye mala yake wa liqaulihi sallallahu alaihi wasallam idza mata al-insanu qata amaluhu illa min salat kuma ga faɗin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallama da yace in mutum ya mutu ayyukansa suna yankewa mana ladan su yana daina ci gaba da saduwa gare shi illa min salatin sai ayyuka uku sune wanda na ambata sadaqatun jariya ilmun yuntafa'u bihi waladun salihun yad'u lahu to kaga shi ma waɗannan hadisan suna dada ne suna dada keɓance wannan magana ta cewa sai waɗannan abubuwa guda uku to ba su kaɗai ba akwai ɗoriya ɗoriya shine mai bashin da wani ya biya masa shi ma zai amfane shi قال يتي الحديث رواه مسلم والبخاري في الأدب المفرد وأحمد وأن حديثنا إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث إمام مسلم يا رويته شكين صحيح إنسان سيكما إمام البخاري شكل لتاف أدب المفرد سيكما إمام أحمد أشكل لتاف مسند يتي ولكن القضاء عنه شيء سيديكما biya masa bashi fa wani abu ne shi ma na daban والتصدق عنه شيء kuma كما masa sadaka shi ma wani abu ne na daban ka sani idan mutum ya mutu akwai biya masa bashi in ana bin sa sannan kuma akwai yi masa sadaka ga wanda ya so ya amfanar da shi da wani lada zai iya yin sadaka ya ce Allah ya kai ladan ga wani an gane ko to amma fa kar ka haɗa waɗannan abubuwa guda biyu kowanne zaman kansa yake biya masa bashi daban kuma yi masa sadaka daban yace fa innahu akhassu min at-tasadduq domin biya masa bashi ya fi keɓantuwa sama da yi masa sadaka وقد نقل بعضهم الإجماع على وصول الصدقة إلى الميت مطلقا kuma wasu daga cikin malamai sun hakaito cewa malamai sun yi ijma'i kan cewa ladan sadaka yana kaiwa ga mamaci idan an yi masa mutlaqan kuma kowaye ya masa shi ma nan ba sai wani danginsa ba ko dan uwansa yace fa in saha zalika fi to kenan in haka ya inganta cewa ane masa sadaka kuma ladan yana kaiwa gare shi kuma kowaye masa to kaga kenan wannan yana nuna kenan har ila yau akwai wani abin da yake daɗa amfanuwa da shi bayan ne bayan waɗancan ukun da aka ambata bayan biya masa bashi to kuma akwai ne yi masa sadaka malai ce wa illa in kuma wannan bai inganta ba fal ahadithu allati waradat fi tasadduqi anhu kenan hadisan da suka zo dangane da yi wa mamaci sadaka inna ma mawridaha fi sadaqatil waladi anil walidaini kenan kadai su suna magana ne akan sadakar da ga iyayensa biyu domin wasu malamai suka ce duk hadisan da suka zo akan anewa mamaci sadaka zaka ga ɗani yake wa iyayensa da haka in wani ba ɗa ba yayi wa mamaci sadaka ladan baya kaiwa gare shi an gane ko duk abin da za ku yi tarabawa a lokacin uku ko arba'in ko fidda'u ta shekara duk aikin banza ne in dai an kalli zahirin hadisan in dai fa ba 'ya'yan mamaci bane ba suka yi amma in ƴaƴan mamaci ne suka yi to wannan shine to su kuma anan bid'ar me na kebance kwana uku me na kebance bakwai me na bi an je shekara to kaga ya zama an yi wa ibada lokacin da Allah bai mata lokaci ba domin yi wa ibada lokaci alhalin Allah bai mata lokaci ba wannan kuma saba wa Allah kenan kamar yadda kuma yayi mata lokaci ka ki a cikin lokacin shi ma kuma sako ne da ka in an mata lokaci ka yi ta akan lokaci in ba a yi mata lokaci ba ka yi ta a kowane lokaci ka samu dama amma ka kayyade sai uku ko sai bakwai ko sai kaza to wannan kuma sai ya zama son zuciya a ciki amma ba wai ita sadaka ba ce ba laifi lokacin da aka yi mata anan shine laifin to sannan mala yake cewa kenan wannan yana nuna mana wanda ya ce wani na iya wa mamaci sadaka ba da hujja tun da hadisai ba su nuna haka ba amma dai waɗansu malamai suna ganin ko ba ƴaƴan mamaci ba suka yi masa sadaka ladan na iya kaiwa gare shi amma in dai hadisan da suka zo ne akan yi wa mamaci sadaka za a kalla to su kamar nan duk sun zo ne akan ƴaƴa ga iyaye ƴaƴa ga iyaye to amma wasu daga cikin malaman musulunci suka ce har wanda ba da ba in yi wa mamaci sadaka ladan zai iya kaiwa gare shi an gane ko to da kamar yake wa huwa min kasbihima domin shi da abin da yasa aka ce sadakarsa tana kaiwa ga iyayensa kai tsaye domin shi kansa ɗin min kasadihi ma ai shi ma aikin ne domin ɗa a wajen uba ko uwa daidai yake da aikin da uba yayi ko uwa ta yi duk abin da yayi za su samu kamashin lada dan waye tarbiyyantar da shi yayi su ne waye sanadiyar zuwansa duniya har ya samu damar yin wannan aikin su ne to kaga wannan ta bangaren me alheri kenan to haka ma kuma fa ta bangaren sharri da za ka yi sakaci tarbiyyar ɗanka ta lalace ya addabi al'umma ya addabe ka to ko bayan ranka duk abin da yayi na sharri in dai sakamakon sakacin tarbiyyarsa ne sai sharrin ya kai gare ka domin a wannan lokacin da yake sharri ubangiji yana kallon kamar kai kake yi dan kai ka tarbiyyantar da shi ko kai kai sakaci har ya kai ga zamowa haka irin yadda yake kallon a lokacin da ya aikata alkhairi a matsayin kai ne ka sa haka kokarinka ne ya jawo haka gudunmawar da ka ba shi wajen tarbiyya ita ta jawo haka dan haka bar ka rinka samun kamar an gane ko wannan shine abin da ya sanya kai tsaye sadakar ta ce kaiwa ga iyayensa domin shi kansa wani yanki ne na aikin su tarbiyyar su ce ta sanya shi haka sanadiyar su ce ya zamo haka da haka mala yake bala ya jizu qiyasul gharibi alaihima da haka kenan baya halatta a misalta wani saki. akan ƴaƴa da iyayensu ko akan iyaye da ƴaƴayensu wanda yake na nesa daban ba ko can daban ba za ka ɗauki hukuncin ɗa ka dora masa ba akan iyayen wani wanda ba nasa ba misali wani da bane ya sadaka da sunan wani halin shi ba sa bane ba ga ba za ka ce sai zai yake da sadakar da dan sa ya maka ba tunda shi sa an ce aikinsa ne to shi kuma wannan menene nasa sai ba aikinsa bane ba za ka ga ba a mutan ta wannan da wancan ba malaki da annahu qiyasun ma asari domin wannan kiyasi ne a inda bai dace ba kamar yadda malaman usulul fiqh suka ce kiyasun ma asari kiyasin da bai cika sarkan kiyasi ba kama huwa zahir kamar yadda yake a fili wala qiyasa sadaqati ala al-qada'i yake kuma haka nan ba ba a yin kiyasin sadaka akan biyan bashi sadaka daban biyan bashi daban dan kada ka ce toya a wajen biyan bashi aka ce kowa na iya masa amma a wajen sadaka kuma a ce sai ƴaƴanka da yake domin taya daban kuma wanda ba ta ba daban kuma biyan baki daban sadaka kuma daban ma a kiyasin kowanne akan kowanne irin yadda baka gwada wani da dan wani da iyaye haka nan baka gwada sadaka da biyan baki sadaka daban biyan baki daban ita sadaka ta ɗau ite biyan baki ba da zarar ka ce za ka yi ya zama wajibi an gane ko dan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam lokacin da Abu da yake zai je yake to fa kan yanzu mamaci babu shi ba wannan bashin yanzu bashin ya dawo kanka ya shiga zuciya yace na yarda to amma babu inda zan ka ce zan wa wani sadaka a ce to fa yanzu ka zama wajibi waye wajarta ina nasu ina dalili babu to kuwa ya za a yi kiyasin abin da yake wajibi da wanda ba na wajibi ba ita sadakar ba wajibi ba ce amma biyan bashin kace za ka biya shi kuma wajibi ne kaga ba kiyasin wajibi da abin da yake ba wajibi wallahi a'lam malaike li annaha a'ammu minhu domin ita sadaka ta fi baki girma fadin ma'ana dan duk wanda ka biya masa baki za a iya cewa kai masa sadaka amma duk wanda kai masa sadaka za a ce ka biya masa baki. a'a a ce kaga bainan kuma umumu wa kusur as sadaka a ammu min qaba'id bayn ita duk sadaka a duk biyan baki na iya zama wa sadaka amma sadaka ba ta zama biyan baki dan ita ba baki bane ita asali ba wajibi bace ba ba haƙƙi bane ba a kansa malai ce kama zakarna kamar yadda muka ambata wala na na an hadhihi almas'alati bi shay'in min at-tafsil fi akhir al-kitab insha Allah yace ta yuma mu sake magana akan wannan mas'ala da wani nau'i na fada kazance a ƙarshen wannan littafi in Allah ya so al hadithu rabi hadisi na hudu dangane da bayanin biya wa mamaci bashi in ya mutu ana bazza mala yace an jabirin aiban har ila yau an rawaito daga jabir dan abdullahi al-ansari yace anna abahu istashhada ko istushhida yawma uhud baban sa shine abdullahi al-ansari istashhada yayi shahada ko istushhida an masa falala ta samun shahada yawma uhud ranar yakin uhud wa taraka fitta banati kuma da ya mutu ya bar ƴaƴa mata guda shida wa taraka alaihi dainan kuma ya bar bashi mai yawa a kansa salatina wusqan wanda shine wusuki talatin an gane ko wusuki wani nau'i ne na au wanda duk wusuki biyar yake daidai da cikin kwano 60 wusuki biyar yake daidai da kwano 60 to kaga wusuki talatin zai zama 60 kwano kenan sau shida ya zama kwano 300 haka ne ɗari uku har da sittin eh sittin sau shida kaga zai zama ɗari uku da sittin ne ɗari uku ne daidai ɗari uku ne daidai eh, ɗari uku da sittin ne to ɗari uku da sittin ɗin da aka shi mahaifin jabir ya mutu ya bar ana bin sa baki na wutuki talatin muka ce kuma duk wutuki biyar kwano sittin biyar kuma cikin talatin shida ce kaga sittin sau shida aka ce ɗari uku da sittin da ka fashtadda gurama fi hukukayin su ka waɗanda suke bin bashi suka matsalan ba a kan ajiya su bashi ma masu bin bashi kenan jirgin ne na garim garim wanda yake bin ka bashi gurama wanda suke bin ka bashi da yawa da ka fashkar da gurama uke hukuki masu bin bashi suka matsa sai an biya su bashin su kalan ma habara jidadun nakali ko jizabun nakali yayin da lokacin yanke dabini ya yi wanda daman shi mahaifin jabir takamarsa yana da gonar dabino kuma bashin da ake zansa na wancan musuki talatin na dabino ne da haka in yawa yanke tasa da shi zai biya to lokacin da yankewar lokacin da ya yi jabir a ataitu rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai na zo wajen manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa kuntu nace ya rasulullahi ya Allah da alimta anna walidi istashhadu istushida yawma uhud ka dai san cewa mahaifina yayi shahada ko an albarkace shi da samun shahada a ranar yakin Uhud wa taraka alaihi dainan kaseera kuma ya bar bashi mai yawa a kansa wa inni uhibbu an yaraka al-ghurama sai ya ma'aikin Allah ina son ka zo gonan mu ko ka zo inda za mu biya masu bin ma'aikin mu bashi dan su ga ka dan ko za su matsa mana ta wata fuska to in sun ga a gaban ka ne kila sa dan saurara mana kana sai annabi ya ce da jabir idhab fayabdur kullu tamri ala hidati je ka kowane dabino a je a ware shi iyakarsa da aka jajir yake fafa altu na je kuma na aikata haka umma da autu sannan na kirawo masu bin bashi kuma na wa manzo abinda ya da ya yi, ba ga da alaina yi na asuba, Allah ya ta ko sammako ya zo gare mu da gari ya waye na zaru ilaihi yayin da suka ga manzan Allah sallallahu alaihi wa ya zo yace falamma nazaru ilaihi yayin kai da suka ga shi da binan da kuma abin da da kuma zuwa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wajen da za a biya su bashi ughru bi tilka sa'a sai suka zo suka dabaibaye ni suka mamaye ni a wannan lokaci yace falamma ra'a ma yasna'una shi kuma manzon Allah yayin da ya ga abin da suka zo suka yi min na kewaye ne da dabaibaye ne dan sun ga dabino suna son a biya su bashin su a fafa haula a azaniha baidaran salatina salafan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kewaya bisa ga mafi yawan dabinan da aka tattara da ya kewaya su sau uku wa da'a fi samariha bil baraka kuma yayi addu'a dangane da ƴaƴan dabinan da aka tara din na cewa Allah ya sa musu albarka sannan ثم ya kasa ya tsare ya zauna يزونا ثم sannan سنه يتي ادعو اصحابك je ka kirawo su waɗanda suke bin ka bashi ɗayan bayan ɗaya yace fa ma zala yakilu lahum manzo Allah bai gushe ba yana auna musu daga wannan dabino namu yana biyan su bashi hatta addallahu amanata walidi har sai da Allah ya biya wa mahaifina bashin da ake bin sa baki ɗaya. wa ana wallahi radin an yu'addi Allahu amanata walidi Jabir ce kuma wallahi ni na yadda da abin da Allah ya yi na biya wa mahaifina bashi ta hanyar wannan dukiya tasa da ya bari ban damu ba ko da za mu rasa komai mu magada in dai bashinsa ya sauke ga daga kansa an iya biyan magadansa to ni wallahi ya yi mun ko da ba zan samu komai na gado ba to anan hatta addallahu amanata walidi malam yayi lamba yace ai wasiyatahu iyyahu bi qada'i daini anhu abinda ake nufi da amanar mahaifinsa ai wasiyar da ya masa na cewa ya biya masa bashi to Allah ya sa aka samu abun biya a cikin dukiyar mahaifin ba tare da an je an ciwo bashi ko sun biya masa daga nasu ba مالك انظر حديثه في ذلك في الفصل الاول من المسألة الرابعة كدوب حديث جابر إن بيزو تكين هكا فصل فصلي فرقو اتركش مسألة هدو وذاك جابر يتي ولا أرجع إلى أخواتي بتمرتي يتي كما بندام با ko da ban koma ga ƴan uwana mata ɗincan guda shida da aka mutu aka bar ni da su ba da ƙwayar dabino ɗaya in dai mahaifinmu ya samu ya kubuta daga bashin da ake biyan bin ko da wannan abin da ya bar mana na dabino ga baki ɗaya ya kare to mu ba mu da hasara ba ta jabir ya ce fasalimtu wallahi fasallamtu wallahi albayadir kullaha hatta anni anzuru ila albaydar alladhi alayhi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam jabir ya ce na mika musu taro taro na wannan dabino da na tattara baki ɗaya kai har ma ina ganin taro wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna a kansa shi ma sai da masu neman baki suka na sallaci sallar magariba tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam fa zakartu zalika lahu fa na nace masa ai wannan dabino da ka shigo ka ganki taro taro ka kewaya yaki kai masa addu'a kuma ka ce mu bi masu baki cikin sa mun biya su gaba ɗaya kuma yanzu ma yana nan kamar ba a taba ba sallaci sallar magariba tare da manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam fa zakartu zalika lahu fa bahika nace masa ai wannan dabino da ka shigo ka ganshi taro taro ka kewaya shi kai masa addu'a kuma ka ce mu biya masu bashi a cikin sa mun biya su gaba ɗaya kuma yanzu ma yana nan kamar ba a taba ba yace fa bahika sai manzo Allah ya dariya ma'ana Allah ya amsa addu'ar manzo Allah ta Allah ya wada binan su albarka sun biya duka masu masu bashin su masu bin su bashi inda da suna tsammanin ma dabinan ba zai isa ba su biya bashi to amma jabir ce ni na yadda ma ko da a ce ba mu samu komai ba ya dai isa mu sauke wa baban mu nauyi amma da manzo Allah ya zo ya kewaye addu'a sai gashi ya isa mun sauke wa mahaifin mu nauyi kuma ma ya wanzu kamar ba a taba ba da ka fakala manzo Allah yake da shi iti Babakarin to kuma je ka wajen abubakar wa umar da umar fa akhbirhu ma ka ba su labarin abin da ya faru fakala sai jabir wannan yana nuna kamar jabir ya je kenan ya ba su labarin amma anan ba ambata ba to da ka fakala sai su kuma suka ce bayan an gaya musu laqad alimna iz sana'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ma sana'a an sai kunu zalika su kan ana gaya musu kace ai mun san in dai manzon Allah yayi wannan ai hakan ce za ta faru manzon Allah ya shiga gonar ka yace ai maka albarka kuma wani abu ya ragu a gonar ai ba zai yi ba yace to da mu da mun san in dai manzon Allah ya je gonar ku ya shiga har ya roka muku ai muku albarka a cikin ta to tabbas wannan shine abin da zai faru a nan mahallin shayi shine irin yadda jabir ya yi ta kokari na ga ya biya wa mahaifinsa bashi kuma har ya yi ta cewa ko da za mu rasa komai mu mun yadda mu rasa komai in dai bashin mahaifin zai biya ko da ba za ka samu gado na ko sisi ba mahaifinka ya mutu cikin abin da ya bar maka yi kokari ka biya masa bashi shine babban gatan da za ka yi masa wannan shi yake nuna kana son sa shi yake nuna kana kaunarsa amma da yawa waɗansu abin da yake gabansu da lokacin da mahaifansu suka mutu shine su abin da za su samu batun sun ana bin su bashi ba abin su bashi su wannan su bai dame su ba to wannan kuwa rashin cika alkawari ne ga su iyayen rashin kauna ce ta hakika da gatantawa ga su iyayen wanda suka mutu suka bar dukiya din malai ce a karjahu bukhari wannan hadisi imam bukhari ya rawaito shi ga lambobin sa cikin sahih al-bukhari yace wa siyaqu ma aziyadati lahu kuma zubin hadisin da kare-karen da ke cikin sa duk suna cikin sahih al-bukhari wa rawahu binawihi abu daud kuma abu dauda ya rawaito kwatan Ka fuskar ma'ana wannan ya kama da suwar darani haka darani wa ibn majah wal bayhaqi wa ahmad mutawwalan wa muktasara wasu sarawaito shi da tsawo kuma sarawaito malai ce wa fihi inda ahmad ziyadatun kasira hadisin ya zo cikin musnad na imamu ahmad da da da mai yawa walam أريدها خشية ya أريدها خشية الإطالة يتي كما بان قرارو da ƙare-ƙaren ba wanda suke wajen imamu ahmad dan tsoron kada in tsawaita ta ko in tsawaita maka da magana amma dai kawai an kawo maka muhalli shahid gabar da ita kadai ta isa ta gamsar da kai cewa yana da kyau kwarai idan mutum ya mutu a gaggauta biya masa bashi الخامس حديث نبي عنه أيضا شيما دي دقى جابر هر إلى يو قال يتي كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوم فيكتب manzon Allah ya kasance yana tsayawa a gaban mutane ya mutu hudu ba ya hau kan mumbari fa ya hamadullaha yayi wa Allah yabo da kirari wa yusni alaihi sannan ya kururuta shi bima huwa ahlul lahu da abin da ya cancance shi na kirari wa yaqulu yace man yahdi Allah fala mudilla la wanda Allah ya shirya ba wanda ya sai batar da shi wa man yudlil fala hadiya la wanda kuma Allah ya batar ba mai iya shiryar da shi inna khayral hadisi kitabullah kuma fiyayyen zance ne littafin Allah wa khairul wa khairul hadi hadi Muhammad kuma yace fiyayyen ita ce shari'ar Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa sharral umuri muhdathatuha kuma mafi sharrin al'amura sune kagaggun su a cikin addini wa kullu muhdathatin bid'a dukkan kagaggen abu cikin addini shi ake kira da suna bid'a wa kullu bid'atin balala duk kuma bid'a bata ce wa kullu balalatin finnar dukkan kuma bata ita da ba abokinta in ba su tuba suna bauta Allah zai sa su wa kana idza zakara sa'a jabir yace in manzo Allah ya ambaci tashin kiyama cikin wa'azinsa yake marrat hu sai in su sun ba wa ala tuhu kuma sai ta tayi ka wa tadabuhu kuma sai sa ya tashi ka annahu munziru sai kai ka ce kwamandan yaki ne da yake tsawatar da sunar mata ya kulu yakan ce da ya kulu muna mai cewa da su sabba hakum wa masakum abokan adawa na iya shigo muku da safe ko da yamma man taraka malan kuma duk wanda ya bar dukiya fali warasati manzo Allah yakan ce a kai wa magadansa wa man taraka baya'an wanda kuma duk ya bar wani nauyi ai iyalan iyalai masu yawa qala ibn al-athir ibn al-athir ya faɗa cikin littafin al-bidaya fi gharib al-hadith yace wa kulluhu masruba yadi'u biya'an ita kalmar baya' masdari ce asalinta daga fi'ilin ba'a yau ne sai a ce biya'an shine masdar yace fa sunniya al-iyal bil masdar kama taqulu man mata wa taraka fakaran ay fuqara'a da haka akan ce da iyalan mutum biya'an nauyi kamar yadda larabawa sukan ce man mata wa taraka faqaran wanda ya mutu ya bar talauci abin nufi ya bar talakawa ƴaƴansa da kuma iyalansa to kaga fakaran masdari ne kamar yadda biya'an yake masdari kuma diya'an ana nufin iyalan kamar yadda fakaran anan shi ma ana nufin fuqara da ka masdari ne bi mana ismul fa'il ai ba'i'an kenan au dainan haka manzo Allah yakan ce duk wanda ya mutu ya bar bashi. fa alayya wa ilayya ya dawo kaina ku zo ku karba a wajena wa ana aula bil mu'minina domin ni na fi gata ga dukkan wani mai imani sama da kansa sama da dukkan yan uwansa ni na fiye masa gata to malamai suka ce wannan daga baya kenan amma da farko manzo Allah baya biya wa mutane bashi kamar yadda dai mun ji a cikin hadisai amma daga baya da aya ta sauka cikin suratul ahzabi annabiyyu aula bil mu'minina min anfusihim annabi shine gatan mu'minai sama da kansu to shikenan duk wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya zo kan gawarsa in ya mutu sai ya tambaya ce ya bar dukiya an ce eh, sai to ku ka ku kai wa magada ya bar iyalai da yawa ba su da abin da ya bar musu eh to a kawo min su ni zan ba su ya bar bashi eh to ku zo ku karba a wajena sallallahu alaihi wasallam da ka wafi riwaya wata riwaya kuma bi kulli mu'minin min nafsihi wai aiwa ana aula bi kulli mu'minin min nafsihi ni na ku gatanta wa kowane mu'mini sama da gatan da yake yi wa kansa da kansa ma da yake wannan hadisi a sarjahu muslim wa nasai wal bayhaqi bi sunan wa bil asma'i wa sifat ahmad wa siyaqu lahu وأبو نعيم في الهلية والزيادة الأولى له وللنسائي والبيهقي وإسنادها صحيح على شرط مسلم معنى أن رواية ko kari da aka samu cikin hadisin na gaɓar farko to wannan ya zo ne cikin gilatul auliya wa tabaqatul asfiya ta abu al-asbahani to sannan mala yace kuma imamun nasa'i ma ya rawaito ziyadar bayhaqi kima haka kuma sanadin ta ingantacce ne ya cika sharadin imam muslim wa ziyada saniya ziyada ta biyu kuma lahu ita ma dai ta imamul abu na'im ne al-asbahani walil bayhaqi kuma da imamul bayhaqi wa salisa wa rabi'a ziyada ta hudu da ta ta uku li ahmad ita kuma ta zo cikin musnad na imam ahmad wa riwaya thaniya li muslim riwaya ta biyu kuma da aka ce wa fi riwaya ita kuma ta muslim ce da haka wannan shi ma mahallin cikin sa annabi da kansa ya dawo yake biya wa mutane bashi bayan sun mutu kenan wannan yana nuna lallai lallai idan mutum ya mutu ana ban sa bashi dole a biya masa kuma ba dole sai dan dangin sa ne zai biya masa ba ko wanda babu dangin iya ba na baba tsakanin su da shi in ya biya masa yayi to ballantana kuma ƴaƴansa wa fil babi an abi hurairah inda shaykhain wa ghairihima malai ce wa fil babi akwai hadisai da yawa cikin wannan babi na daga ciki an abi huraira hadisin da aka rawaito daga abu huraira inda shaykhaini wanda yana cikin sahih al-bukhari da muslim wa ghairihima da ma wasansu wa sayati hadithuhu fil mas'alati al-khamisa wal 50 sannan hadisin abu huraira din wannan batunsa zai zo cikin mas'ala ta 55 fasara a sakin layi na wawu al-hadithu thani wanda shine hadisi na biyu a wancan wajen الثالث حديثي نشدا عن عائشة رضي الله عنها قالت أنكر قولك أنا عائشة الله يكارم تهداتك قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذن الله صلى الله عليه وآله وسلم آياتي من حمل من أمتي بينا duk wanda ya ɗauki bashi daga cikin al'ummata sun majahada fi qada'ihi yayi ta kokarin ya ga ya biya amma sai bai samu ya biya ba fa mata har ya mutu walam ya bai biya ba fa ana wali ni zan biya masa akhrajahu Ahmad wa isnaduhu sahihun ala shart ash-shaykhayn ya fitar da hadisin kuma sanadinsa ingantacce ne ya cika sharadin Imam al-Bukhari da Muslim wa qala al Ahmad bi isnadin jayyid wa Abu Ahmad ya rawaito shi da sanadi mai kyau haka nan Imam da kuma fil a cikin Majma'ul wa nahwihi ko wa nahwahu fil majma kuma akwai kwatankwacin irin wannan hadisin a cikin majma na Imam al-Tabarani illa annahu sai dai shi a can cayayi wa rijalu Ahmad rijalu sahihi marwaitan Imam Ahmad dukkanin su marwaita ne wanda Imam al-Bukhari ya yi ruwaya daga gare su a cikin sahihinsa sai malam yayi lamba yace wa azahu shaukani Imam shaukani ya jingina hadisin Ibn Majah yace Ibn Majah ne ya rawaito wa huwa wahamun amma wannan kuskuren fahimta ne ibn Majah bai rawaito shi ba yace fa inni lam ajidu indahu dan ni kan banga hadisin ba cikin sunan na ibn Majah ba'da mazidil bahthi anhu bayan ta kokari bincike dangane da shi a gare shi din ولم يريده النادل haka na نادل في رويت حديثا ما Zaka'ir, cikin littafin sana'ar Zaka'ir. yace walau kana indahu la azahu ilayhi al-munziri kuma inda ace ibnu majah ya rawaito shi to da munziri ma zai ce ibnu majah din ya rawaito shi amma walamma awradahu al-haythami fil majma kama huwa معروف عند المشتبهين بهذا shari yake haka nan wala ma auradahu al-haythami da haythami shi ma bai ambace shi ba fil majma a cikin majma kama huwa ma'ruf ko kama huwa al-ma'ruf kama yadda wannan shine abin da yake sananne عند المشتغلين بهذا العلم sharif ga waɗanda suke shagaltuwa da wannan ilimi madaukaki ne kaman hadisi cewa in wani bai rawaito ba ba a cewa ya rawaito to ba ta imamu ibn majah bai rawaito wannan hadisin ba da haka imamu shaukani ke ya rawaito kaga kenan kamar suka baki ce da kuma kuskuren fahimta wanda ubangiji shi kadai ne wanda baya kuskure shi kadai ne wanda yake akan tafarki madaidaici inna rabbi ala siratul mustaqim mara yake cewa ma ya jubi lil hadirin wa ghayrihim gurguje abin da yake ya halatta da wanda suke nan lokacin da aka yi mutuwa da wanda ba sa nan menene abin da ya kamata kuma ya halatta su aikata sai malam yace wa yajuzu lahum kasbu wajhil mayyit wa taqbiluhu ya halatta ga duk wanda aka yi mutuwa ko yana nan lokacin da aka yi mutuwar ko kuma baya nan amma ya zo ya tarar da gawar ya buɗe fuskar mamacin ya sumbantu gobe an gane ko idan mutum ya mutu kamar yadda suka ji yana daga cikin abubuwan da ake yi masa kan a zo gaban shi ne shi gaba daya to in kana nan ya mutum ko da bayan an lullube shi kana da damar ka buɗe mayafin ka sumbanci tsakanin idan dinansa tsakanin girarsa ta dama da hagu an gane ko to haka nan in ma baka nan sai ka zo ka tarar wani ya mutu har an lullube shi to nan ma kana da damar ka yaye fuskar ka sumbanci tsakanin idansa tsakanin girarsa wal buka alaihi salatata kuma babu laifi in kai masa kukan zuci na tsawon kwana uku amma ba wai sai kun ja kun zauna a kofar gidansa ba ba wai sai an rinka kawo abinci daga gida ana cinyewa ba ba sai an yi kaza ba sai an yi kaza ba kamar jimani da kokan kukan zuci kila ma har da zubar da kwalla amma ban da kukan kere kukan sauti na shiga uku na lalace ban da wannan amma dai kukan zuci jimani taya yan uwansa ki da bakin cikin rabuwa da shi babu laifi in an yi wannan na tsawon kwana uku kuma ta yi a lokacin da kake wannan har ta kasa samun sukuni yin wasu abubuwa la'alla yin wanka la'alla yin ayyuka da ka saba yi na yau da kullum ko laifi duk wannan amma tsawon kwana uku kadai an gane ko malai ce wa fihi wa fihi hadis kuma dangane da hakan akwai hadisai da yawa da suka yi nuni akan haka al-awwal hadisi na farko an jabir na abdullahi rasulullah an huma qala jabir dan abdullahi Allah ya kara masa yadda yake lamma kutila abi ja'altu akshifu thawba an wajhihi abki yayin da aka kashe babana a yakin Uhud inji ya ce sai na ci gaba ina yaye tufafin da aka lullube shi da shi abki ina kuka wani hauni sahabbai suna janye ni suna hana ni wannabi sallallahu alaihi wasallama la yanhani amma shi annabi bai hana ni ba kaga rashin hannun annabi sallallahu alaihi wasallam da haka na nuna mai gina ya halatta sai an yi ba laifi bane ba fa amara bihi annabi sallallahu alaihi wasallam fa rufi'a yace har dai daga karshe annabi yace a dauke gawar mahaifin nawa sai aka dauke ta yace fa ja'al fa ja'alat amma Fatima ta tabiki to haka nan yar uwan mahaifina waggota wacce ake kira da fatima ita ma ta ci gaba da kuka fa qala annabi sallallahu alaihi wasallam tabkina aw la tabkina maza da ki kuka ko ma dai kan ki kuka ma ta almalaikatu hu bi ha ta rafa'at ta ka ko ki kuka irin wannan abin ba wai ana nufin annabi yana kyararta bane ba wani abu ne wanda ake kira da ta'kidul madhi bima yushbihu dhab kama annabi yana nuna yana mata albishir ne amma kuma ta wata fida wasa wasa kuma da nuna mata ko wannan abin dai kada ya dame ki shi kan mamacin ki baya cikin wani mummunan hali ko kai kuka ko kar kai kuka shi dai lafiyar sakalau ko ki kuka ko karki kuka shi dai yana cikin rahamar ubangiji ko ki kuka ko karki kuka mala'iku suna yi masa inuwa da fuka-fukansu har aka ɗauke shi mana ko rana ba a so ta gasa jikinsa to kuma aka shi a wutar jahannama rana ma ta duniya mala'iku sun zo suna kare masa ya mutu ma a wani hadisi manzo Allah yake Allah bai saba magana da bawa gaba da gaba ba sai shi mahaifin jajir yace dukkan wani bawa in ya mutu ko da Allah zai magana da shi yana magana da shi ne da kamaki har sai an je ranar tashin aljama bayan an shiga aljanna anan ne Allah zai buɗe hijabi bayi su ganshi amma mahaifin Jabir yana mutuwa Allah ya buɗe masa hijabi suka magana gaba da gaba to da haka manzo Allah yake da wannan yar uwa da wannan mahaifin babban Jabir kenan cewa ko kuka ko ka kana suna ta inuwa har sai da aka gawar gawarsa mahalli shahid jabir yana ta kuka yana buɗe tufafin da aka rufe mahaifinsa da shi amma ambaci yana sumbantarsa ba to amma za mu kai ga sumbantar tasa malai ce a karjahu shaykhani wan nasa'i wal bayhaqi wa ahmad wannan hadisi imamun shaykha al-bukhari da muslim sun rawaito shi kun da shi cikin littattafan su take wanda sai ya kai imamun nasa'i cikin sunan tambaya kiya ta bayyana cewa Ahmad haka Imam Ahmad cikin Musnad wa ziyada li Muslim wan Nasa'i ziyada kuma ta Muslim ce da Nasa'i ziyadar ita ce fa amara bihi an fa rufi'a annabi yayi umarni aka dauke gawarsa asbani hadisi na biyu wanda yake nuna halaccin buɗe fuskar mutum bayan mutu ga wanda yake nan ko wanda ya zo daga baya kuma tare da kumbantarsa عائشة رضي الله عنها قالت أحسن قولة أن أنا الله كارا عرفة لا تجيب أقبل أبو بكر رضي الله عنه على فرد من مسكنه بسنة أبو بكر ياته bisa ga دوسي ناسا nasa daga gidansa a wata unguwa da ake kira da suna kun wata unguwa ce wacce abubakar sayyidina abubakar yana da gida a gida a gefen madina ya rabu ya nasa ba a waje wasu suna wasu waje wasu suna wani waje to a ranar da manzo Allah ya yi wafati ya bar duniya abubakar wancan unguwa ta wajen madina ta ce sulhu da ta shi bai samu labarin manzo Allah ya rasu ba ya dai bar annabi yana cutar ajali ya tafi gidansa ya kwanta da gari ya waye ya hawo dokinsa sa dan ya taho inda annabi yake zo ya ga cikin gidansa kenan to da kana na Aisha tace Abubakar ya taho daga wannan unguwa akan dokinsa. sa hatta magana har sai da ya fito masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sadaka da masjid ya sauka daga kan doki ya shigo masallaci wa Umar yukallimun nasa ya tarar da na Umar ya fara ne magana falam yukallimin nasa hatta da kala ala Aisha shi da bai ce komai ba ya wuce ya bar Umar da mutane a masallaci ya shiga cikin gida wajen nana Aisha fatayammama annabi sallallahu alaihi wasallam kai tsaye ne fi inda annabi yake domin lafazin tayammam bi ma'ana kasada fatayammamu sa'idan tayyiban bi ma'ana faqsudu sa'idan tayyiba ku nufi da ka fatayammama sai ya nufi annabi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa musajja bi burdatin hibra ko habara a lokacin Manzala yana lullube da wani bargo wanda ake kira da murdin habara ko hibara shi habara din sunan waje ne ko sunan masaka ce ta wannan bargo. da aka an rufe manzo Allah da wannan bargo wanda ake kira da murdin habara ko hibara fa kashafa an waje sayyidina abubakar ya yaya fuskar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam thumma akabba alaihi fa qabbala sannan ya kifo ga manzon Allah ya sumbance shi to kaga mahallin shahid kenan ko baina ainihi tsakanin idan dinan sa guda biyu sayyidina abubakar yayi wannan kuma aikin abubakar hujja ne tunda manzo Allah ya ce alaikum bi sunnati wa sunnati khulafa'ir rashidin kuma abubakar da bai ga annabi yana wannan ga mamata ba a rayuwarsa shi ba zai masa ba da haka wannan yasa na abubakar shi ma da manzo Allah ya cika ya zo ya masa dan ya san annabin shi ma haka yake wa mamata an gane ko ثم بكى sannan sai na bakar ya ci gaba da kuka fa kala yace bi abi anta wa ummi ya nabi Allah na fanshe ka da mahaifina da mahaifiyata ya annabin Allah la yajma'u Allahu alayka mautatayn wallahi Allah ba zai hada maka mutuwa biyu ba an gane ko ma'ana a ce ka mutu a duniya kuma baka yi rayuwa mai kyau ba a lahira ai mutuwa biyu kenan ko to Allah ba zai hada maka wannan ba mutuwar duniya dai kam Allah ya wajabta ta ga kowa musulmi da wanda ba musulmi ba salihi da wanda ba salihi ba amma mutuwar lahira fa wannan kam ta kafirai ce musulmai kuwa a'a Allah madaukakin sarki baya kashe su mutuwa ta biyu a lahira me yake nufi da mutuwar lahira ga kafirai ana nufin rayuwar azaba ita ba a kira ta rayuwa ba domin ba rayuwa ba ce irin ta mutanen kirki yan aljanna kuma ita ba a kira ta mutuwa kai tsaye ba domin ita ba mutuwa ba ce irin ta duniya amma inda za a kamanta ta da ɗayan biyun nan mutuwa ko rayuwa to ta fi kama da a kamanta ta da mutuwa ita rayuwar yan wuta to amma ubangiji ya ce la ya mutu fiha wa la ya haya shi dan wuta ba mutuwa a cikin wuta ba rayuwa baina baina kenan bai mutu ba domin garai a jikinsa bai rayu ba domin baya jin daɗi irin na yan aljanna to da ka na abubakar ya ce Allah ba zai hada maka mutuwa biyu ba mutuwar duniya ta karɓar rai da kuma hana ka jin daɗi a lahira yace ammal mautatan lati alaika ita ko mutuwar da ta zama wajibi akan ka kamar yadda take wajibi akan dukkan mai rai kullu nafsin za'iqatul maut faqad muttaha ko mittaha ita kan wannan ka riga ka yi ta an gane ko da haka inda ake akwai wani dan adam da zai wanzu a duniya da waye manzo Allah ne amma ubangiji madaukakin sarki ce wa ma ja'alna li basharin min qablikal khulda afa in mitta fahumul khalidun kullu nafsin za'iqatul maut ba mu sanya wani dan adam dawama ba ba wani dan adam da Allah madaukakin sarki dan kisarsa da gatansa ko dan kiskancinsa da ya yace ba zai mutu ba babu to da ka afa in mita in kai ka mutu fa humul khalidun su kuma sai su dawama ai akwai mai dawama to kai ne in dai nagarta ke sa a dawama to taka ta isa ta sa ka dawama amma duk da haka Allah bai yi alƙawarin wani zai dawama ba kullu nafsin za'iqatul maut kowace rai sai ta tantana mutuwa da aka mutuwar da Allah ya wajabta wa kowace rai har da kai a ciki to kai kayi taka wa fi riwaya a wata riwaya sai na abubakar yace laqad mittal mautata allati la mauta ba'daha ya ma'aikin Allah kayi mutuwar da babu mutuwa a gare ka da sauran muminai bayan ita ita ce mutuwar duniya mahallin shahid dai na abubakar ya zo ya buɗe manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bayan an rufe shi da mayafi sannan kuma ya kumbace shi a tsakankanin goshin sa biyu a idan dinan sa biyu akhrajahu al-bukhari wannan hadisi imamul al-bukhari ya fitar da nasa'i wa ziyada lahu ziyada kuma ta imam an-nasa'i ce shine baina ainai dinnan fi riwaya a cikin wata ruwaya ta sa wa ibn hibban fi sahihi haka ne ibn hibban ya fitar da hadisin cikin sahihin sa wal bayhaqi wa ghairi ma da bayhaqi da ma wasun su asali hadisi na uku an aisha ta aiban daga nana aisha har ila yau annan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam dakhala ala usman ibn mas'ud manzo Allah ya shiga ga wani sahabinsa dan Madina wanda ya rasu wanda ake kira da Usman ibn Mas'ud wa huwa mayyit bayan ya mutu fa kashafa an wajhihi manzo Allah ya yi fuskar sa bayan an lullube shi thumma akabba alaihi fa qabbalahu shi ma ya kusanto gare shi ya kifo akan sa ya tumbance shi wa baka kuma ya kuka hatta ra'aytu dumu tasilu ala wajnatayhi nana Aisha take har sai da naga hawaye yana zuba a kumatin manzo Allah guda biyu mana baka din nan yayi kwalla domin ba kuka bane ba na sauti kwalla domin kwalla ma ana kiranta da suna kuka bambancinta da kukan da aka hana wa mamaci ko aka hana ai wa mamaci shine fitar da sauti ita kan kwalla ko za ta cika daren guda ba a hana ka ka zubar da ita ba hawaye ko zai cika daren guda ba a hana ka ka zubar da shi ba amma ka fitar da sauti to shine aka hana a lokacin da musiba ta same ka ko lokacin da aka yi maka mutuwa aka raja wa tirmidhi wannan hadisi ma tirmidhi ya rawaito wa sahahu wa bayhaqi wa ghayruhu kuma imam tirmidhi yace hadisi ne sahihi haka imam al-bayhaqi ya rawaito shi haka nan kuma wasu imam al-bayhaqi da imam tirmidhi duk sun rawaito daga cikin malamai wa lahu shahidun bi isnadin hasan yuraja fi majma' az-zawaid yana ma'ana shaidu da suke faruwarsa na hadisai makamantansa wanda suna nan a cikin littafin majma'i az-zawaid domin bai fawaid me yaso sai ya koma gare su الرابع حديث نوذ عن انس رضي الله عنه قال اذا انس لما قال لا يتعرف سيدايتي دخلنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على mun shiga mu tare Allah sallallahu alaihi wa sallama ga wani wani kira da sunan Abi Saif wa kana dhikran li Ibrahim shi wannan Abi Saif din shine uban goro na Sayyidina Ibrahim manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kace zikir ana nufin uban goyo uban shayarwa wanda matarka take shayan maka da ɗafi a ce da shi zikiruka ma'ana uban goyon ɗanka uban shayarwa na ɗanka ما ليش أي زوج مرضئة إبراهيم mijin السلام da أبنيتي شيني da ما تبتكي شاعر لسيدنا إبراهيم عليه السلام أمنشن الله يثبت قريب ana جيتي mun shiga wajen wannan متمي tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa akaza rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ibrahim fa qabbalahu wa shammahu to a lokacin sayyidina ibrahim ya rasu ko dai yana dan kwana 70 kamar da wasu malamai suka ce ko yana dan shekara 1 da wata takwas. lokacin da manzo Allah ya je gidan da ake shayar da shi alhalin ya rasu din sai manzo Allah ya dauke shi yana mace din fa qabbalahu ya tummance shi wa shammahu ya tummance jikinsa thumma dakalna alaihi ba'da zalik ana tace sannan muka sake shigowa gare shi bayan haka wa ibrahimu yajudu bi nafsihi ma'ana lokacin da kai na farko sayyidina ibrahim yana cikin cuta amma bai cika ba to da ka manzo Allah ya dauke shi ya sumbance shi ya shinke na jikinsa sannan a karo na biyu suka sake shiga a lokacin shi kuma sayyidina Ibrahim ya judu bi nafsi yana kokarin rabuwa da ransa mana mutuwa ta kusanto shi irin rai ya taho makogwaro din nan yace fa ja'alat aina rasulillahi sallallahu alaihi wasallam tazrafa sai idan dina manzo Allah suka kama zubar da hawaye فقال له عبد الرحمن Ibn عوف sai عبد الرحمن بن عوف يتي da ma'aiki wa anta ya rasulullah yo kai ma kakan yi haka ya ma'aikin Allah zubar da kwalla a yayin musiba a yayin da aka yi mutuwa Faƙala sai manzo Allah yake da shi ya bin au ya kai dan au innaha rahama wannan alama ce ta tausayi thumma atba'aha bi ukhra sannan sai manzo Allah ya sake biyo wannan kalma da wata kalmar ta daban faqala yace innal aina tadma'u lallai idan dina suna zubar da hawaye wal qalba yahzanu zuciya kuma tana takaici da bakin ciki wala kulu illa ma yurdi rabbana amma ba za mu faɗa ba sai abin da zai yarda da ubangijinmu ko illa ma yarda rabbuna sai abin da ubangijinmu ya yarda mu faɗa shine mai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sannan manzo Allah ce wa inna bi firasika ya ibrahim la mahzunun lallai mu masu bakin ciki ne da takaici bisa garbuwa da kai ya kai ibrahim wannan sune kalamai da manzo Allah yayi na ban kwana ga ɗansa Ibrahim a lokacin da ya rasu mahallin shahid fa qabbalahu huwa shammahu manzo Allah ya rungume shi kuma ya sumbance shi ya tantane jikinsa akhrajahu al-bukhari wannan imam hadisi imam al-bukhari ya fitar wa muslim wa baihaqi da imam muslim da imam al-baihaqi bi nahwihi kwatan kwatin juna ruwayar su tana kama da ta juna ta fuskar ma'ana ko da ta bambanta ta fuskar lafazi alkanis hadisi na biyar kuma shine hadisi na karshe mala an abdullahi bin ja'far radiyallahu anhu an karbo daga abdullahi dan ja'far Allah ya kara masa yadda yace annan nabiyya sallallahu alaihi wa sallama amhala ala ja'farin falasan an ya'tiyahu dama in ba ku manta ba matashiyar mu shine abin da ya wajaba ko ya kamata ga waɗanda suke nan da ma wasu su fi wa mamaci bayan ya mutu cikin abin da malam ya faɗa a farko akwai yayi fuska da sumbanta sannan akwai kuka tsawon kwana uku to mun ji yayi fuska mun ji sumbanta kuma mun ji kukan ma a daidai kun wajaje to abin da zai da tabbatar mana da cewa babu laifi a bar iyalan mamaci su dan yi jimani na rashin wanda suka rasa tsawon kwana uku shine wannan hadisi da zamu karanta abdullahi dan ja'far dan ja'far dan abi talib ne ja'far yayan sayyidina aliyu to wannan dan sashi ja'far din ibn abi talib abdullahi shi yake bada labari yace annan nabiya hakika annabi amhala ala ja'fari ya dan tsahirtawa ya dan saurarawa ya dan daga kafa ga iyalan ja'far salasan tsawon kwana uku an yi a cehun bai zo ya musu gaisuwa ba lokacin da ja'far dan abi talib ya rasu manzo Allah bai zo ranar da aka yi mutuwa gidansa ba wajen iyalansa haka nan rana ta biyu haka nan rana ta uku a atahum sai daga baya ya zo musu faqala sai ce la tabku ala akhi ba'da al-yawm a rana ta uku ya ce musu to daga yau kar ku sake wa dan uwana ko kuka kukan mutuwa ya kare a kwana uku shi ma kukan irin wanda shari'a ta yadda na azubar da kwalla ai takaici an gane ko to bayan kwana uku ba a sakewa manzo Allah ce la tabku ala asiba adal yau daga yau kar ku sake wa dan uwana kuka to wannan asalin da aka samu na ba da dama ai wa mamaci kuka na kwana uku kuka irin na shari'a ba irin na maguzanci ba da takaici da sauransu shine fa abin da wasu suka rika suka shigar da soyayyen zukatansu da bidiyoyinsu na zaman uku kwana ɗaya kwana biyu kwana uku a yi sadaka a yi kaza a yi zaman makoki a ki aiki a yi kaza a yi kaza da sauransu kuma waɗansu ma wallahi ba su da alaƙa da mamacin alaƙa ta jini ba su da alaƙa da shi ta jini duk da dai wasu malamai suna ganin ko baka da alaƙa da shi ta jini ka iya yi to amma dai min babu aula a ce iyalansa ne suke masa wannan to ko su ba kuma kar su wannan kwana ukun kuma a cikin kwana ukun kar abin da shari'a ba ta yadda da shi ba iya abin da shari'a ta yadda da shi shine matansa in matansa ne su kadai aka fitar da su daga cikin iyakan cewa daga kwana ukun nan su mata an ba su dama har su yi arba'ata ashirin wa ashara kwana hudu da wata hudu da kwana goma babu laifi wannan zaman ta kaba da aka ce mace ta yi ta iya in ta tuna mijinta a ciki ta yi masa kuka an gane ko domin za ta kaura cewa ma dukkan wani abu na kwalliya a tsawon wannan lokaci duk dai dan jimamin rashin miji da manzo Allah ya faɗa cikin hadisin Zainab bintu Jahash yace la yahillu limra'atin tu'minu billahi wal yawmil akhir an tahidda ala maitin illa ala zawjin arba'at ashhurin wa ashra bai halatta ba ga wata mata matukar ta yi imani da Allah da ranar lahira ta kaurace wa kwalliya sai zama mutum da jimami da wani mamaci sama da kwana uku sai dai kan mijinta ne to nan sai ta masa kwana wata hudu da kwana goma amma in ba miji bane dan kanin ki ne ko ki to sidratul munta haka zaki ki ne masa kuka ta tsaya a kwana uku kar ta dora akan haka in kika dora daga kwana uku to kuma zaki iya jawo kanki alhaki a maimakon yi abin da ta halatta رواه أبو داود والنسائي إمام أبو داود عند النسائي كما رواه سيانا وإسناده صحيح على شرط مسلم ومثلا ده حديث إن تسلم مثل شرط إمام مسلم وأخرجه أحمد بأتم منه إمام أحمد يا رويته حديثا بلفظ بيات والشكاء وسيأتي لفظه في التعزية قال في لفظ إمام أحمد جيزو أو جيين تعزية إن شاء الله تعالى إذا الله في تركيا فوقما يا يسا وإن شاء الله تعالى gabar zance ta hudu cikin wannan littafi kenan kai mu bayan mun dawo hutun sallah za mu tashi akan gaba ta biyar kai tsaye shine ma yajibu ala aqaribil mayyiti amma ga mafitantan mamaki bayan dan uwan ya mutu ubangiji madaukakin sarki ya ba mu dace ba muka faɗa daidai ya ba da wanda muka yi Allah ya ji mu daga yau sai kuma Allah madaukakin sarki ya kai mu bayan sallah Allah madaukakin sarki ya karba mana ayyukan mu na alkhairi ko sakuran mu ya yafe mana ya sanya mu yi ibada karɓar a wannan lokaci na kwanaki guda goma na farkon watan zulhijja har zuwa ga ranar idi alhazanmu ubangiji madaukakin sarki ya karba musu ayyukan su na hajji ya tsare su daga dukkan wata fitina da dukkan wata barazana da za ta iya kawo musu cikas cikin gudanar da ayyukan su irin yadda ya kai su lafiya ya dawo da su ga iyalan su lami lafiya assalamu alaikum wa yake da tambaya ta baki tun da babu rubutacciya kafin karanta wannan takarda da take gabana dangane da abin da muka gabatar na karatu in yana da alaka da shi ta kai tsaye alaikum wa rahmatullahi ya zo kamar yaya ita wai dan uwa yana tambaya akan cewa wai tunda an ce ƴaƴan mutum za su iya masa sadaka to wai yayin da za su yi masa sadakar sai wani kuma ya zo wanda shi kuma ba dan cikin su bane ba kuma ko ba a zauna ba kace ko wai asali ita sadakar ko su din za su yi ta ce sun yi gayya kuma kawo wani har zai shiga cikin su in za su ba a ce ba sharafi ne sai sun taru sai wani ya wani zai kowa ya je ya yi kadai. kaɗai ba tare da sai ya gaya wa ɗan kwansa ba haka sai ya fi ya fi maka masa wajen ya yi dan Allah ya yi ikhlasi an gane ko barka an fi son ta ayi a koye yin ta a koye ya fi lafiya yin ta a koye ya fi taimaka maka kai ya zama kayi ikhlasi ba dan mutane su gani ba amma dan ka bayyana in dai kayi ikhlasi shi ma ba laifi bane ba ubangiji ya ce in tubu duk sadaka mimma mahiya ko kun bayanar da sadaka ba ne wa in tukhuha wa tu'tuha al-fuqara fa huwa lakum za ku koye ku ba wa talakawa wanda ya fi muku alkhairi alaikum da ya ba shi ya ana bin kuma idan ya rasu wani ya abin da aka fito mutum ya biya bashi kansa ko domin in ka ki biyan bashi kana to wa na mugunta kenan kai wa mai bashi in dai kana da damar biya da dan manzo Allah ya ce matsalul gani zulmun taurin bashin mawadaci zalunci ne taurin bashin me abin da zai iya biyan bashi amma ya ki biya to wannan zalunci ne wannan mugunta ce wannan shi aka fito amma in mutum yana son ya biya sai dai Allah bai hore masa ba har ya mutu to abin da aka fito in akwai take a biya masa cikin dukiyar da ya bari in babu koma waye ya biya masa kuma ba laifi zai amfana kamar yadda muka ji a karatu na alaikum assalam game da ne na a kamar misali da dan uwa yana tambaya yace duk da ya san za a zo kai to amma wai kafin a zo kan ana yin rashi da yawa ma'ana mutane suna mutuwa ya ce shi ya gani a saudiya likafani uku kaɗai ake yi kuma ya gani ne hakan ga maza galiban uku ake yi kawai dukkan su ɗaya Dukkan dukkanin su mayafai a nan ɗaya mamaci da ɗaya a sake nan ɗaya shi da na biyu a sake nan ɗaya shi da na uku Ya ce to wannan akwai bambanci kenan ga su mata ba hakan za a yi musu ba kamar yadda muke gani yana faruwa a yanzu so sai a ce a yi musu biyar zani riga ɗan kwali mayafi sannan kuma lifafa wannan babban da za a ke lullube su da shi ko ko ba bambanci na maza da na mata magana gaskiya babu bambanci tsakanin likafanin namiji da mace oh. kuma batun sai an yi wani rawani sai an yi wata riga wannan duk al'ada ce duk wahal da kai ne ba ta lokaci ne gaba ɗaya mayafai ake a naɗe shi a na farko a sake naɗe shi a na biyu a sake naɗe shi a na uku wannan shi aka yi wa annabi sallallahu alaihi wa sallam na rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam fi salasati aswabin bidin suhuliya haka na Aisha ta ce an yi manzo Allah likafani da tufafi guda uku dukannin su farare tas sai dai masu ratsin baki-baki shine suhuliya da haka malamai suka ce abin da ya fi shine irin wanda aka yi wa annabi ta fuskar adadi da kuma kala adadi guda uku kuma babu wani zancen riga a ciki babu wani zancen rawani a ciki babu wani zancen kaza da kaza a ciki kawai duka nan na mawace ake a cikin ko mace ce haka za a yi mata to amma in ba a samu fari ba aka ce za a yi da wata kala ma ba laifi bane amma dai farin ya fi amma ta fuskar adadi takaituwa akan wannan adadin shi aka samu shi aka tabbatar amma abin da sa muka ce a iya yi da wata kala kuma saboda an samu wasu ka sahabban an musu da wasu kalolin kenan yana nuna ba dole bane sai fari sai dai yi da farin kuma ya fi tunda shi aka yi wa annabi to amma ƙara adadi kuma fa to kuma ba mu samu sahabbai suna ƙara adadi ba na wa alaikum assalam wa rahmatullah ah, maganar sani kuje ba da kwana na ya suna tsaye saboda irin abubuwan da ake yi a wannan kwana eh shi dai da aka ce jimami ana nufin kawai iyalan mamaci sa iya yin kuka na bakin ciki a iya waɗannan kwanakin kuma kamar yadda na faɗa kuka ne mara sauki kuka na zubar da kwalla da takaici da kila kin tafiya wani waje ko kuma gaza yin abinci kamar yadda iyalan jafar ibn abi talib da ya rasu manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ake yin abinci ana kai musu dan yanzu ya san suna cikin yanayin da ba za su iya yin abinci ba to ashe kaga iyalan mamaci su ke yin abinci tsawon wannan kwana uku shi ma yana daga cikin jimamin da ake so a yi masa na kwana uku amma annabi da kansa ya ce kar su kara daga kwana uku daga kwana uku a ci gaba da dora tukunya a ci gaba da girki kuma masu kai musu abinci su dakata tunda abin da yasa aka ce a kai musu abincin ai shine dan ba za su yi nasu ba to su kuma rashin yin nasun shari'a ta ba su damar kwana uku ne kawai daga nan kuma ba a ce kar su sake yin abinci ba a ci gaba za su yi da abinci kuma ba a ce wani bai ci gaba da kai musu abinci amma batun zama da ake yi a kofar gida da taruwa da sauransu wannan wasu abubuwa ne na al'ada babu su a shari'a babu su a addini yawa ballantana kuma abubuwan da ake yi din a yanzu na gargajiya na a zo a raba qur'ani ko a yi ta kulhu wallahu falake kaza ko wani liman ya zo da nasa kowace jama'a da nata a lokaci ɗaya ma za ka ga jama'u da yawa dabar manya daban matsakaita daban yara daban su ma kuma mata a cikin gida haka za su kakkasa daba daba da waɗanda suke jituwa da wanda ba sa jituwa da kawayen wance da ƙawayen wance in matan ma biyu ne da yan bangaren uwar gida da na amarya kuma har a wajen kila za a yi ta yi wa juna habaici alhalin kuma mutuwa aka zo yi wannan duk al'ada ne su na gidan su suke da damar su wannan amma kai in ka zo kai musu ta'aziyya tashi kake kai tafiyar ka su ne kadai aka ce sa iya yin wannan iso iso su zauna su natsu su daina wasu abubuwa saboda jimamin an musu mutuwa amma kai kuma fa ka zo ka zauna ka ki fakka su kasuwarka duk ku tare ku zo ku zauna ai ta kawo abinci kuna cinyewa shi gidan mamaci kaiwa ake ba a ci da ci din da kukan mutuwar duk sahabbai suka ce mu a wajen mu duk ɗaya ne haramun ne a je gidan mutuwa a ci abinci kamar yadda haramun ne a yi wa mamaci kuka kuka irin na kere mai fitar da sauti manzo Allah har yana shimfidar ajali yana cewa ba ni babu mai kukan mutuwa ba ni babu mai kukan musiba in musiba ta same ka kazo kana daga murya kana ihu kana kuka kana na shiga uku na lalace manzo Allah yake ba ni ba mai wannan na'am wa alaikumus salam نعم نعم kuma ya mutu ya yara da dai a wancan lokacin sunanta ɗari biyu a yanzu ma sunanta ɗari biyu ita daraja wannan wani abu ne kuma na yanayin zamani da Allah ke juyawa da ganin damarsa da haka abin da yake kanka na bashi ɗari biyu ce da haka yanzu ɗari biyu za ka biya kuma idan ka je duk wanda ka ba a cikinsu ka sauke nauyi kai amma sai dai shi kowaye ka bashi bai kamata ba bai halatta ba ya cinye shi kadai dan ba shi kadai ne magaji ba ko da kwabo da taro sai an bi duk magada kowa an bashi nasa ya'yansa maza da mata sai a yi musu lizzakar mitul hazil unsayni namiji a ranka ba mata biyu an gane ko a wajen rabon in zo ba za a jirgin su ba tunda a wajen gadar su ma ba daidai suke ci ba to da haka ita wannan ɗari biyu yanzu a matsayin kamar ta shiga gado ne to sai a raba ta kamar yadda za a raba gado duk wanda yake da gadansa yana da haƙƙi a wannan ɗari biyan ko shi ma ya mutu to sai a bi shi kuma magadansa a sake kai masa sai dai ba yan su a yana wuyan su ne kai eh, abin da yake kanka kawai ka mika musu ɗari biyansu. su su kuma haƙƙin su ne su bi su sanya ya kamata a raba wannan ɗari biyan ɗari nan ba mutum ɗaya ne zai ci ta ba sai dai in su ne suka taru sauran magadan suka ce to kai wani tun da kai aka ba kawai kashe mun ban ba to wannan kuma hakkin ce Allah ya samu dace alaikum assalam na da da aure na suka shiga wani da gidanta na ita ba ya gyara mace amma sun taɓa tsoron yan uwansa to sai karansa ne wannan ba zai zama zargi ba kawai dai al'ada ce mummuna wacce kuma za ta iya jefa mu cikin abin da ba ma tsammani din a al'adar bahaushe an sani cewa kanin miji yana iya ɗaukar matar wasu ya raka duk inda take son to amma sai dai kanin wani ya sha bamban da wani wani kanin za ka saki rai da shi ka san ko yana nan ko baya nan ko kana nan ko baka nan kamar kana ganin ba zai ci amana ka ba saboda halayensa da ka sani amma wani kanin kuma za ka iya zargin sa to amma hatta wanda ba za ka zarga ba din daman asali shari'a ba ta yadda ya kaɗaita da matarka ba saboda gudun wannan saboda sau da dama ana zaton wuta a makera a iya samunta kuma a masaka ka iya zamowa ka aminta da shi to amma ka sani tsakanin ɗa namiji da ɗaya mace babu aminci ɗa namiji da ɗaya mace ba aminci matukar dai don juna ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce bayan da za a yi sake banta face na ukun su shine sheda duk salihantakarsa ballantana kuma banzantakarsa komin nagartar mutum in dai wance ba uwarsa bace ba yarsa bace ba wata muharramarsa bace suka kadaitu to sai shi dan yayi kokarin ya zo ya zama shine na uku ya ta kokarin jefa wani wani abu a zuciyarsa ko a zuciyarta har in ya samu dama ya halakar da su in kuma bai samu dama ba ala ayyati halin dai ba zai kuma kyale su ba zai ci gaba da kasawa kuma a wani lokaci da haka ni shawarar da nake bashi ya kiyaye gaba kada ya sake bari haka ta faru a gaba amma matarsa ya kyautata mata zato idan zai iya amfani da wannan dama dan ya kace maka aure kuma ban kololuwar abin da yake so kenan dan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce da aka yi ba wanda ya tanye murna yake annashuwa da shi sama da mutuwa aure dan kullun rana